Babban bankin Najeriya zai tsaya manoma don samun lamunin noma da zai kai ga har tarawa da saidawa manoma amfanin gonar bayan komai ya kammala. Bankin dai ta hanyar wata cibiyarsa mai suna Nirsal a takaice zai tsaya manoman ne don samun lamuni daga bankuna da hakan zai sanya samun taki iri da injinan ban ruwa ga manoman rani da sauran kayan aiki. Aliyu Abdulhamid Abbati shine babban manajan shirin. Maganar manomi ce zai nemi banki kuma ya bada bashi bi zai iya ba. Wannan aikin mu ne mu dauki takardun su gaba ɗaya da ma'aikatan mu je mu kira bankuna mu zauna da su mu ce to ƙungiya kaza a waje kaza ko kuma group na kungiyoyi kaza a sami naka fambingo ko ina mun haɗa kansu bana mun ba su shawara su noma shinkafa Tun dubu ashirin ko ashirin da biyar duk takin da suke bukata mun riga mun samu shi duk irin da suke bukata mun samu shi don haka abun da ya kamata mun nan samu zai kai naira biliyan bakwai ko takwas ko goma jarin da suke bukata. me ra'ayin wannan dokumar kan kokarin da gwamnatin najeriya take take cewa najeriya za ta iya ciyar da kanta ba sai ta shigo da abinci daga wajen. to wallahi gaskiya ne ko da zuwa muna tare da gwamnan kebbi kuma sauran gwamnonin arewa abin da yake faruwa kebbi kaɗai kada da jigawa da kano da sokoto za su iya ciyar da afirka ba najeriya ba afirka gaba daya yanzu ma halin da ake ciki kayanmu abincin muna tafiya sudan central africa da yammacin afirka gaba daya ina hada wannan rahoto sai shafale kefi ya bugo waya da nuna kuncin tattalin arziki da rashin abinci ya sanya wani wanzami hada kai da gwiwa da rashin samun waɗanda za su yi aski da kyar ya samu kai daya ya yi aski, haka bashi naira hamsin wai wanzami a nan kifi yi wallahi ya ce ko karyawa bai ba ka duba yadda girman kifi take a ce mutum ya zaga yana wanzan shi samu wanda zai yi aski ba wallahi na gaya maka nasir ya ce tun da safe karyawa ma bai yi ba ya ɗauki zabiran shi ya fita ba wai ya je wani wuri ne gefe da ya zauna ba a yawo yake yi amma ba wanda ya ce zo kamin aski to mutane ko sun koma yi wa kansu aski da kansu ne <laughs> to nasir ba an shiga wani hali bayan wannan waya na samu wata wayar daga manomi daga arewa maso gabas alhaji musa yola wanda ya ce fitowar sabuwar masara ya sanya sauƙin abinci ta wannan bangaren amma ya ce in an koka da kunci a baya ya dace a yi magana sauƙi a wannan karon. wanda suke kawo a kan hanya a can wajen bypass din na naira ɗari ɗari masu sayar yanzu ba a gari masan ɗari da hamsin ne suke sai da busasshiya sabuwa ba a magana amma sai kana ta kukan ba wannan za mu sa azaba ba muna samu sauki ba mu gode wa Allah kuma yanzu buhun ɗana ya je ran talata kwashe dubu bakwai dubu takwas ana buhu sha biyar da to ba za a fita a faɗa ba don ya kare zukatan mutanen banza da suke kokarin tabbatar da tsada a ƙasa a dole. Gwamnatin Najeriya ta zuba naira biliyan saba'in da biyar ga shirin Nirsal don samun ƙarfin jarin lamuntar manoman a bankuna. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.